Jama'a salamu alaikum masu barkan barkanmu da shirin ciki da gaskiya har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau shirin zai ɗaura kan duba zargin garkuwa da gonaki da ake yi wa hakimin yamman kwanta gora a jihar Nejan Najeriya. Ku biyo mu cikin shirin. sunana sarfil hashim gumer abin da ni ce dai gwamnati nan ta taimaka mana ni dai na dai ba da kuɗi nawa kika ba da abin na dubu ɗari uku da talatin da hudu na basuwa kuma ban da su kuma na tare da marayu mijina ya rasu abin da ƙorafin mu dai magana gonakin mu ko da muka tashi mun ci mu ƴaƴan muna noma wurin to muka zo kuma yanzu gashi da baya ga magana ta biyu za mu sayi gonakin ɗin to shine yanzu dai abin da muke bukata muna neman alfarma ga gona ya taimaka mana ga abar mana gonakinmu mu noma bayan hakan ga kuma mun ba da kuɗi kuɗin da muka ba su a kuma muna son muna gona ya taimaka mana a maida mana kuɗaɗen mu ni helta da agari saboda gidanmu muna da yawa muna da helta ciki da yawa kuma cikin muke ko da aka haihu dai na tashi na aiki ana ana aiki wannan wurin shekarun ka kamar nawa kenan zan kai shekara 60 a yau ma shirin ciki da gaskiya yana yankin tungan kawo da ke karamar hukumar kwantagoran jihar Neja inda yanzu haka dai wasu ɗaruruwan manoma suka shiga tashin hankali sakamakon wani yunkuri na yin garkuwa da gonakinsu da suka gada tun iyaye da kakanni da ake zargin wani basarakin su yayi. Mutanen yankin sun zargi hakimin kwanta gora Alhaji Aliyu Ma'azu da garin Tungan kawo ke ƙarƙashinsa, cewa ya tara manoman garin ya buƙaci da su bar gonakinsu za a baiwa wani kamfani da ba a faɗi sunansa ba. Amma kuma daga nan sai hakimin ya ɗora musu biyan naira dubu ɗari biyu ga kowace hekta guda. Idan har suna buƙatar a bas cigaba da noma waɗannan gonaki nasu da yawan su ya haura kadada dubu guda da aka lissafa. za a tara mishi zunzurutun kuɗi har naira miliyan ɗari biyu da yanzu haka wannan manoman suka fara da bashi naira miliyan talatin da shida. Kamar yadda aka ji a makon da ya gabata, wakilin Mustapha Nasir Batsari ya kira hakimin ga kuma yadda suka yi. Ayyuma kusa. Ya kai da barka da dare. Yawa. Sunana Mustapha Nasiru Batsari daga sashen Hausa na murya Amurka VOA. To. Allah ina magana da hakimi ne ko? Aliyu Mu'azu. Eh. an kai da ya hakuri da Allah akwai ishu da ya sa dole sai na neme ka na me kenan akwai wani ishu na mutanen tungan kawo da suka zo gurinmu suka ɗan yi korafi akan wasu abubuwa da suka faru na batun gonakinsu Ta wannan bayanin kuma ai ba wuri na za ka ji shi ba ko to ai eh. sunanka ya fito cikin bayanan da suke yi to kaga mu dole ne mu baku haƙƙin ku eh to haka ne amma dai komai da komai an mika mu ciya mana lokacin government na'am maganar na wurin yanzu ba abin da zaka ce a kai dai ba wani labari eh ba abin da zan iya cewa yanzu sai dai mu saurare su tukun na'am na gode to Allah taimu Inda babu ƙasa a nan ake gardama kokawa, shirin ciki da gaskiya ya tuntuɓi shugaban ƙaramar hukumar Kwantagora, Honorable Shehu Sarkin Fawa. Wani lokaci can da daɗewa na abin da ya shahi gonaki wanda suka zo mini da korafin suna noma sama da shekara da shekaru wasu noma a maganar da suke mini sama da shekara hamsin suna noma wurin nan wasu su sun gada ne wanda yake kuma lokacin da abin ya faru mun na yi kokari na samu shi hakimi wanda ke rikon wannan mayankin hmm. wanda yake nuna mini hili wannan gonakin na bature ne kuma bature ya zo mashi wannan lokacin na nemi to ya zo mai da shaidun yadda ya mallaki wurin nan a ina ne yake to lallai wannan hakimin shine zai iya sanin kowane bature ne domin a wannan lokaci na yi kokarin ya yi kokari ya sada mu da shi a matsayin karamar hukuma domin mu tantance abin saboda gudun abin da zai iya zuwa ya dawo to tun daga wannan lokacin a su dai da abin yawa ya sama ba su kara tuntuban karamar hukuma ba to ni kuma da Allah subhanahu wataala sa na ji shiru to na san to ba wani abin da ya faru kenan to ni kuma daga tun daga lokacin A ban kara tuntuban kowa ba to amma dai gaskiya mai magana da ba da miyan gwamna wato shine kabiru shehu bacci ya kira ni da kanshi kuma ya faɗa a kafan ainihin rediyo na cewa mai girma gwamna ya ji wannan abin da ya faru yana son in bincika matsayina shugaban karamar hukuma kuma zo mai da rahoton abin da ya faru to kuma lokacin da wannan abin ya faru Ah, ina Allah ya sa shi kwamishinan ƙananan hukumomi ya neme mu zauna da zama da shi mu shugabannin ƙananan hukumomi ah, ban samu komawa ba amma insha Allah in na koma ah, mutanen suka zo zan ji bahasin su kuma insha Allah zan nemi shi hakimin in ji yadda magana yake to daga nan ne zan iya gane me ya faru an sai gonan ne ya suka kare to wannan lokacin tunda shi ne girma gwamna ya bani umarni to kaga zan yi zan kowane shashi domin kai abin da To chairman su wayannan mutane yanzu meye matsayin su kenan tunda bayanai sun nuna ana tursasa musu su fada cikin wannan miliyan saba'in kenan ya rage eh, yanzu meye matsayin su. To matsayin su dai kaga eh, mangana ne wanda yake sai na ji ta kowane sashi. Ni dai a matsayina na shugaban karamar hukuma ban da ban saniya ban san an yi wani saye da saiwa ƙarƙashin ƙaramin kuna na abin da ya shahi gona ah. wanda yake an zo nema na shaida ko neman wani bayani a kai na wanda yake wani daga waje ya zo zai yi ainihin irin wannan ko irin wannan ah, sai da hilin gona ko kuma gona a karamar hukumana, na abin da zan iya gama kina amma in na gama bincike to ina iya neme ni ko kuma ni da kaina neme kun gaya muku ga eh, mai girma gona na kai mishi rahoton ya ba da umarnin a gaya ma 'yan jarida kuma shi ya ɗauki matakin da ya ɗauka to za ku ji daga gare shi insha Allah. To kafin mu kai ga jiran binciken da shugaban karamar hukumar Kwantagora zai gudanar, gwamnatin jihar Neja ma ta fitar da sanarwar ta ji korafin al'ummar ta bakin hadimin gwamna Kabiru Shehu. Sunana Kabiru Shehu. Ina son in aika da saƙo ne kamar yadda mai girma gwamna ya umarce ni amfani da yawun shi domin in sanar ma mutanen garin kawo ko kuma in ce gunduman kawo na karamar hukumar kwantagora a cewa mai girma gwamna ya samu labarin cewa akwai wani mutum ko kuma wasu mutane da suka yi amfani da sunan gwamnatin jiha suka umarci mutanen yankin garin kawo ɗin da su har haɗa kuɗi har naira miliyan ɗari kuma sun haɗa miliyan talatin da shidda, ana ta matsa musu lamba cewa sai kuɗin ya kai miliyan ɗari idan ba haka ba gwamnati za ta tayar da su a inda suke zama ko kuma ta hana su noma a gonakinsu da suke noma a nan yankin garin kawon. mai girma gwamna ya ce amfani da yawun shi in ja hankalinsu da cewa gwamnati ba ta da masaniyan wannan mutumin ba ta da masaniyan haka ba kuma ba ta aiko kowa ba zamba ne zalunci ne 419 ne kuma mutanen gunduman kawo a ƙaramar hukumar kwantagora kada su ƙara ba kowa kuɗinsu kuma idan har sun san wannan mutumin sun san sunan shi sun san inda yake zama da yake amfani da sunan gwamnati da su sanar ma hukuma hukumar 'yan sanda ko hukumar farin kaya na DSS mm. domin a cafke shi a hukunta shi ko kuma su samu ciyaman na karamar hukumar Kwantagora farin Shehu S. Power su gabatar da korafinsu a kan shi domin gwamnati ta maganin wannan mutumin a kawo shi a hukunta shi. Gwamnati tana da tsarinta idan har mutane na zaune a kan filayenta ko filinta ta san yadda take bi ta anshi wurinta idan har ta bukata za ta yi amfani da shi saboda haka duk mutumin da ya tashi ya je ya yi amfani da sunan gwamnati ba ruwan gwamnati a ciki kuma idan gwamnati ta gane wannan mutumin ko shi wane ne za ta hukunta shi. To Allah ya kyauta, yanzu kuma za mu dawo da awal Abdullahi Kawo, wanda yake magana da yawon al'ummar ya ba mu ƙarashin labarinsa. To yanzu wa'anda kenan wa'anda dai suka ba da kuɗinsu ga heltocinsu za mu kai mu ɗari da sha shida, mu da muka ba da kuɗi muka zo ne muka haɗa gurin muka ba su kuɗi muka haɗa kuɗi naira miliyan talatin muka zo fadar dagacin mu muka gwada mishi kuɗi shi ya jagorance mu ya kai mu gurin hakimi muka ba hakimi kuɗi kuɗi sun kai dama sun ba kashi muka je da su ba a cikin akawun ɗin mai POS ɗin muka je da su kuɗi dai miliyan talatin muka zo da su aka ba mu akawun ni da ni aka je aka sa kuɗi a Pesban muka tura kuɗin nan tela tana hannuna account din waye kuka sa to sunan mi account din Aliyu Ma'azu account din muka sa kuɗi mun dawo kuma mun ka zo wajen haƙi muka ce mun sa kuɗi to sai agenda ta gaba to idan kaka ta yi za mu dawo musu da adadin sauran kuɗinsu ma'ana heltan ɗari helta ɗari hudu da hamsin ne kuɗin za su kai miliyan tasa'in da wani abu to akwai wani ban Allah da suka ce sun bashi helta hamsin ya shigo cikinmu a takaice da helta ɗari ne za mu ba su miliyan ɗari ne to mun kai musu talatin muna tunanin saura saba'in to ko da muka kai kaka wa'ansu wallahi mun mace su ne wancan karo na miliyan talatin din wa'ansu zahiri mun san ba su da kuma an ce lallai wanda bai da kuɗin nan to zai rasa gonar shi akan haka suna matso mu mun kuma na zuwa saboda mu ne group din mu ne Allah ta'ala kadarta da wannan shugabancin muna lallaban mutanen mu muna ba su shawarwari akan do Allah su yi hakuri in ma bashi za su ciyo su ciyo saboda kan mallaki ka yau aka waye gari baka da gonan aiki kana cikin la haula wala quwata to akan haka wasu har bashi sun ci Masu sauraro kun dai da ta kasance ga waɗannan al'ummomi. Kuma za mu ci gaba da bibiyar wannan batu domin ka muku labarin abin da zai biyo bayan bincike. Sai a biyo mako mai zuwa domin jin wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin abokin aiki na Mustapha Nasiru Batsari da ya taimaka shirin ya zo gare ku. Nisar fila hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya.